يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كمر كلهم الله سبحانه وتعالى يا ساكي داود موانا رانا تأسبق shida ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da bakwai wace ta yi daidai da goma sha ɗaya ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha shida muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta bakwai wato suratul araf wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin kaduna a jiya muna ƙarshen suratul araf sura ko aya ta ɗari biyu da shida inda allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina inda rabbik la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yarjudun wato allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayanin matsayin mala'iku da kuma yadda suke jajircewa da tsayuwa wurin bautan Allah subhanahu wa ta'ala to wannan aya akwai sajda a wannan wurin wato ita ce malaman tajwidi ke cewa sujudu tilawa wato sujjada wacce ake yi ta tilawa domin jiya lokaci ya riske mu ba kammala bayanai ba akan abin da ya shafi wannan sujudu tilawa don haka sai muka kulle insha Allah kafin mu shiga sura ta takwas to zai kyautu mu dan haskaka game da abin da ya shafi sajidatu tilawa malamai sun saba a cikin sujudu tilawa shin adadin ta nawa ne a cikin alqur'ani wasu sun tafi akan cewa adadin ta goma sha biyar ne kama daga nan innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati suka ce nan ne na farko sannan ƙarshenta a cikin suratul alaq inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla la tuti'hu wasjud waqtarib wasu kuma suka ce a'a adadinta sha hudu ne bi ma'ana idan ka cire domin a cikin suratul hajj akwai wuraren sujjada guda biyu farko farkonta da kuma dabda da ƙarshenta to waɗanda suka katse na ƙarshen sai suka ce wuraren da ake sujudu tilawa a cikin alkur'ani wurare guda goma sha hudu ne wasu kuma suka ce a'a guda ma goma sha shida ne domin su sun ƙara wani wuri wanda yake a can cikin abin na ƙarshen suratul hajj inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wato yana umurtan annabi ya sujjada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to su sai suka ce to nan ma wurin ana yin sujjada a wannan wurin don haka ya zama mu a wurinmu guda goma sha shida to malamai sun saba akan hukuncin wannan sujuda ta tilawa shin wajiba ce koko mustahabba imamu malik da imamu shafi'i rahmatullahi alaikima suka ce mustahabba ce an so idan mutum ya zo wannan wurin ya yi sujjada imamu abu hanifa rahmatullahi alaikima ya ce a'a wajibi ne in mutum ya zo wannan wurin ya sujada to menene dalilin ka ya kai abu hanifa ya ce saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk sanda ya zo irin ayoyi makamanta irin waɗannan na sujada annabi baya wucewa alaihi salatu salam face sai ya yi sujada su kuma suka ce a'a mustahabba ce an so mutum yayi menene dalilin ku suka ce abin da ya tabbata a cikin bukhari rahmatullahi alai hadisin umar dan khattab radiyallahu an wata rana yana kan mimbari yana khutba sai ya zo irin makamanciyar aya ta sajidatu tilawa wato shi umar kenan radiyallahu an sai ya gurguso ya sakko daga kan mimbari sai ya yi sujjada bayan ya yi sujjada wata juma'a kuma daban sai ya sake karanta wata aya wacce take umarni da sujjada sai mutane kowa na gaggyarawa yana son ya yi sujjada sai umar radiyallahu anhu ya ce ala rislikum kowa ya saurara fa innana lam nu'mar biha ita wannan sujjada wato ba a tirsasa mana a ce dole sai mun yi ta ba a don haka wanda ya so yayi wanda ya so ya batta Imamu shafi'i da malik rahmatullahi alaihi ma suka ce to mu dalilin mu kenan akan cewa tunda umar radiyallahu anhu ya ce in an yi babu laifi in ma ba a yi ba laifi to kenan in ka so kai in ka so ka bata. to shin wannan sujjada sai lallai mutum na da alola zai yi ta malamai da yawa sun tafi akan cewa wato lallai sai mutum yana da alola domin ta bai sake da hukuncin sallah ba kaga sallah ko baka yin ta sai kana da alola a don haka ita ma kasantuwar wani yanki ne na sallah to ba a yin ta sai da alola amma an samu imamul bukhari ya rawaito a cikin babu sujudil qur'an ya kawo daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma cewa shi abdullahi dan umar yakan yi wannan sujjada ba tare da alola ba kenan muna iya samun halaccin yin sujjada ko da ko babu alola domin zafin bin sunna na abdullahi dan umar radiyallahu anhuma lallai in dai ba gani yayi ba yana da wahala shi ya kagi abin da ba gani yayi bai aiwata domin shi tsananin bin sa ga sunna radiyallahu anhuma wata rana ya zo wani wuri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tafi a wani wuri zai shi makka ana kiran shi muhassab da ya zo wurin annabi sai ya zauna alaihi salatu wassalam abdullahi dan umar radiyallahu anhuma shi ma sai yazo zai wuce da ya zo wannan wurin sai ya yada zango don ya huta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sai aka tambaye sa menene yasa kai haka yace wallahi ba gajiya bace nayi ba ni da wani bukatan in zauna kawai abin da ya zaunar da ni na taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya zauna a wannan wuri to kwaɗayin koma menene yasa annabi ya zauna to kwaɗayin abin ne shi ya zauna da ni ashe kenan kun ga in dai ba gani yayi ba ko ji yayi to yana da wahala a ce ya aiwatar da wannan sujjada ba tare da ainihin alula ba idan ba ya samu halaccin haka ba to shin wannan sujjada tana da wani lokaci ne da za a yi ta ko ko a'a malamai har wa yau sai suka sake sabawa waɗanda suka tafi a kan cewa hukuncinsa hukuncin sallah sai suka ce to lokutan da aka hana yin nafila a ciki kaman bayan asuba kaman lokacin da rana ta tsaya kwallin kwal a ainihin hantarta kaman bayan la'asar lokuta ne waɗanda yake ba a yin ainihin nafilfili a ciki don haka ita ma wannan sajidatu tilawa to ba a yi a waɗannan lokuta amma wasu malamai suka ce kasantuwar ita ba wai sallah ba ce amma ta yi kama da sallah kana iya yin ta a duk sanda ka zo karatu babu laifi wannan ya halatta muna fahimta to amma zance mafi rinjaye shine ita din nan duk sanda ka zo tilawa to babu laifi kana iya yi koda ko a wani lokaci ne saboda ita ba sallah ba ce cikakkiya muna fahimta to sannan menene mutum zai faɗa a lokacin da ya wannan sujjada kaga misali kamar sujjada ta sallah zaka ce subhana rabbi a'la wa bihamdi ko kuma dai subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh da kuma dai wasu abubuwa da suka zo da dama a cikin ainihin ruku'i da kuma sujjada to ita ma wannan akwai abin da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan karanta idan ya zo wannan sujjada yakan ce wato ainihin na gode ma Allah wannan da ya ainihin ƙagi wato abin nan sajada wajhi lillazi khalaqani sajada wajihi lillazi khalaqahu wa sawwarahu sajada wajihi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati wato godiya ta tabbata ga Allah ko kuma gabbaina sun yi sujjada ga wannan da ya kage halitta ta sannan kuma ya kaga jina da ganina imamu zahabi sai ya kawo wani ƙari wanda yake malamai sun ce ya inganta fatabarakallahu ahsanul khaliqin sannan akwai wasu addu'o'i daban waɗanda ake wanda ba wannan ba to wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shafi wato sujudu tilawa ko kuma sajidatu tilawa wurare ne in mun duba kaman ƙur'ani in kun duba za ku ga wani wurin za a sa sajida in ka gani wani wurin kuma za a yi maka wata alama haka wacce dai take nuna cewa lallai lallai ka zo wurin da ya kamata a yi sujjada to insha Allah yau mu tashi akan tafsirin sura ta takwas ita ce suratul anfal sura ta ganima ko kuma ta fai'i game da yadda malamai suka saba yadda dai zamu karanto insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال أولي الأنبال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله wannan sura ita ce sura ta takwas a cikin alkur'ani wato tana biye ma'arafi kai tsaye kamar yadda muka gani sannan tana da ayoyi saba'in da biyar tana da kalmomi dubu ɗaya da ɗari shida da talatin da ɗaya sannan tana da hurufai dubu biyar da ɗari biyu da tafa'in da hudu wannan sura ta sauka ne a madina ana kiranta madaniya idan aka ce makiya ko madaniya mun sha bayani akwai zantuttuka guda uku na malamai wasu ka ce abinda ake cewa madaniya ita ce surar da ta sauka a madina wasu ka ce in aka ce madaniya ita ce surar da ta sauka bayan hijira wasu ka ce in aka ce madaniya ita ce surar da ta sauka take magana da mutanen madina amma zance mafi rinjaye na malaman tafsiri idan aka ce madaniya ita ce surar da ta sauka a madina dukkaninta gaba ɗaya kamar yadda aka samu daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ta sauka ainihin a cikin garin madina idan banda wasu ayoyi guda biyar zuwa shidda inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin har zuwa can ayoyi biyar a bayanta waɗannan su ne suka sauka a cikin garin makka domin tana ba da labarin yadda ƙuraitawa suka taru a darun nadwa suna ƙoƙarin zai sun kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sanin kanku ne kun karanta a lokacin da aka zauna wannan shawara waɗancan ayoyin suna ba mu labari yaya za a yi da wannan mutum ya zame mana fitina ya zame mana alaƙaƙai gashi da daɗin murya kuma sannan mutane suna dandazo kowa yana so ya ji maganarsa don haka sai kowa na kawo shawara wannan ya ce abin da za mu yi da shi ya kamata mu ɗaure shi mu turke kamar yadda muke ɗaure dabbobi sai wani ya ce a'a in muka yi haka ba za mu ci riba ba saboda kafin ɗan wani lokaci duk zai mamaye al'ummar cikin gidanmu da ra'ayinsa sai mu waye gari sun juya mana baya shi suke sauraron maganarsa mu kuma za su koma su yaƙe mu wani ya ce a'a to mu kore shi mana ya garin makka sai wani ya ce a'a ai idan muka kore shi zai je can ya sake gangami ya karfi ya zo ya ci garin makka da yaƙi wannan ma ba shawara ba sai aka samu wani mutum alaihi la'anatullahi wan nasi wal mala'ikati wan nasi ajma'in ana kiran shi abu murra sai ce to abin da za mu yi kawai mu tattaru gaba ɗaya mu kashe mutumin nan in muka ɗauko daga cikin kowace kabila, kaga idan muka kashe shi ai yawa ba za su iya tunkarin kabilun makka su yaƙi da su ba to waɗancan ayoyi yadda suke ba da wannan labarin su ne suka sauka a garin makka amma abin da ba su ba duk gaba ɗaya sun sauka ne a garin madina ina fata muna fahimta idan aka ce al'anfal jam'i ne na nafl in an ce annaflu ma'anan shi a ziyada wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafila wa kullan ja'alna salihin nafilar da kake ba komai yasa ake kiranta nafila ba ma'ananta ƙari akan farilla to idan aka ce anfal malamai sun kai ruwa rana wurin ma'anan anfal shin menene ake nufi da anfal dukkanin su dai ba su saba ba akan cewa ma'ananta ganima in an ce anfal ma'ananta ganima to amma ganiman ainihin uwar ganiman koko a'a kumusin ganiman koko a'a sulusin ganiman koko rubu'in ganima malamai sun saba kamar yadda ainihin mai azwa'u ya kawo yace abinda ake nufi wasu malamai suka ce idan aka ce ainihin al-anfalu ma'ananta ita ce ainihin ganima wato annaflu la khumsa fi ita ce ganimar gaba daya wacce babu khumsi a cikinta misali a ce an tafi yaƙi aka samu misali kamar a ce dubu ɗari to dukkanin dubu ɗarin nan ana kiran shi amfalu ba tare da an fidda ɗayan biyar daga ciki ba domin za mu karanto a gaba kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ɗauki gabaran raba ganima kamar yadda ya raba gado واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين har zuwa ƙarshen aya a don haka an ce khumus shine one over five sai wasu malamai suka ce a'a to abin da ake nufi da anfal ita ce ganimar ɗungurugu ba tara bi ma'ana kafin a kasata ta ya zanto an cire ɗayan guda biyar ɗin wasu malamai kuma suka ce a'a abin da ake nufi da ainihin kumusi wato shine khumusul khumus wato idan aka ce misali an samo ganima aka kasa ta gida biyar to za a ɗauki ɗayan biyar shi ma a sake kasa shi gida biyar wannan shine ake nufi da alfalu a wani ƙauli kenan na wasu malamai ƙauli na uku suka ce abinda ake nufi da anfal wato shine khumus ɗayan biyar kamar imamu malik rahmatullahi alai shi ya tafi da wannan ra'ayin kauni na hudu wanda yake shine na jumhur suka ce an ce anfal ita ce ganiman ma dungurgun gaba daya kafin a kasata sannan kauni na biyar suka ce al anfal wato ma'anansa shine abin da za a baiwa as-saraya bi ma'ana idan yaki yayi zafi imam ya samu yakan ce da mutane duk mutumin da ya kashe yana iya sance ko kuma ya ɗauki abin da ya kashe daga jikin wanda ya kashe din wannan wasu malamai suka ce to shine ake kira anfa bi ma'ana sau da yawa akan zo a fita yaki idan aka fita yaki ya zanto adadin makiya yana da yawa sannan karfin su yana da yawa imam yana da dama ya baiwa ainihin mayakan musulmai zaɓi ya ce duk mutumin da ya kashe wani mutum to abin da ya samu a jikin mutumin nan nashi ne gaba ɗaya wannan shine ake kiran shi anfalu amma imamul bukhari rahmatullahi alai ya kawo wani hadisi wanda yake ƙarfafa maganan jumhurin malamai abinda malamai suka tafi akan cewa al-anfalu ma'anan shi al-ghanaim wato Imam al-Bukhari ya fitar da wani babu cikin littafin akan cewa haka din wato shine daidai kenan kun ga idan aka ce al-anfalu ma'anan shi al-ghanaim ganima ko maya take da yawan ta koko tayi kadan ana kiranta ainihin ganima Allah subhanahu wa ta'ala yake yas'alunaka anil anfal mutane wato sahabbai suna tambayan ka garma da ganimomi yaya za a yi da ita menene matsayinta abin da yasa ko suke tambaya domin a da can al'ummomin da suka gabata ba haramun ne su ci ganima amma mu sai Allah subhanahu wata'ala ya halatta mana cin ganima faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wato ku ci daga abin da kuka samu na ganima wannan halali ne tayyib Allah subhanahu wata'ala ya baku shi shi sai ya tabbata a cikin sahih da sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bani ababe guda biyar ba a baiwa wani mutum iri na ba gabanin wato ba a baiwa wani mutum gabani na irin waɗannan ababe ba baya na kuma ba wani mutum da ke da matsayin da za a bashi irin waɗannan ababe guda biyar daga cikin abin da ya jero ya ce wa uhillat liyal ghana'im an halatta mani cin ghanima domin a da can duk al'ummomin da suka gabata haramun ne su ci ganima in suka samu ganima sai su tara ta a fili Allah subhanahu wa ta'ala zai aiko wuta daga sama sai ta zo ta cinye wannan ganima gaba daya to sai mutane suna tsammanin don sun karanta cewa al'ummomin da suka gabata haramun ne su ci ganima don haka sai suna tambayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganima yaya za a yi da ita shin akwai wani kaso ne da za a kasa ta a baiwa kowa ko ko a'a za ta ɗauki hukunci irin hukuncin al'ummomin da suka gabata bi ma'ana za a tara Allah subhanahu ta'ala ya aiko wuta ta kona su sai suna tambaya Kul annabi kace da su al anfaru lillahi war rasul maganan kaso na gado ko kuma maganan kaso na ainihin ganima wannan ga Allah yake subhanahu ta'ala sannan kuma ga annabi yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ku sahabbai wa aslihu zata bainakum sannan ku gyara abin da ke tsakanin ku wa asi'u Allah wa rasula ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ta'a ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta'a in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine ne ku wannan aya tana da dalilan sauka kamar yadda aka samu a cikin riwayoyi mabambanta ya tabbata a cikin tirmidhi da kuma imam abu dawud cikin abin da suka rawaito cikin sunan rahmatullahi alaihima ayar an samu daga sa'ad ibn malik yana cewa ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka yi yakin badaru kada a manta yakin badaru shine yaki na farko a cikin musulunci hijira tana da shekara biyu aka yi wannan yaki wannan ma'anan badaru kuma malamai suka ce wata rijiya ce wasu suka ce a'a wani ruwa ne wanda yake wani kwazazzabo wasu suka ce a'a sunan ainihin wani mutum ne shine ake kiran wurin badar amma zancen da ya fi rinjaye shine badarun nan sunan wani ruwa ne wanda aka yi wannan yaki a wurin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ainihin mushrikan makka a don haka sai sa'ad ibn malik ya samu wani takobi ya ɗauko shi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya rasulullah qad shafana allah min al mushrikin haqiqa irin tukuki da damuwa da muke samu a cikin ranmu yau Allah subhanahu wata'ala ya warkar da mu daga waɗannan mushrikai ga wannan takobi ya rasulallahi in ɗauke shi yake tambaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace a'a inna saifa la laka wa la li takobin ba naka bane ba nawa bane za'ahu ka ajiye wannan takobi yana juyawa juyawarsa ke da wuya sai wani mutum ya bisa yana kiransa yake zo nan ya kai sa'ad ya dan malik haƙiƙa aya ta sauka ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce to ka tambaye ni takobi a lokacin da ka tambaye ni ba a gaya mani yadda zan yi da takobin ba to amma yanzu an gaya mani ina da dama in yi kaso a cikin ganimar abin da aka samu ɗauki takobin na an baka wannan riwaya ta farko kenan riwaya ta biyu wacce imamu ahmad ya rawaito a cikin musnad rahmatullahi alai abu umama radiyallahu anhu ya ce na tambayi ubada ibn samit radiyallahu anhuma wannan aya yaya aka yi sai ubada yace fina nazalat ahla badr ai wannan aya ta sauka ne akan mu mutanen badaru haina ikhtalafna a lokacin da muka yi sabani don mun samu sabani tsakanin mu yaya za a yi da san ganima sai wannan aya ta sauka kenan kun ga abin da muke so a fahimta suratul anfali ta sauka ne a lokacin badaru kamar yadda riwayoyi suka nuna riwaya ta uku wacce har wa yau imamu ahmad ya rawaito rahmatullahi alai yace ayar ta sauka ne a lokacin da matasa suka yi saɓani da kuma dattawa dattawa dama yaƙi bai waje ba a kansu ba laisa alal a'ma harajun wala alal aradi harajun wala alal maridi haraj su dama yaƙi bai waje ba a kansu ba amma sukan fita domin su taimaka ma matasa da shawarwari da kuma dabaru irin na yaƙi a don haka sai suka zauna suna zaune sai matasa suka fafari makiya bayan sun fafari makiya sai su waɗannan dattawan suka shagaltu da tara abin da makiyan suka gudu suka bari ma'ana ganima kenan bayan an tara ta sai aka zo aka ɗan samu saɓani sai dattawa suka ce mu ne fa muka fi cancanta da kaso mai tsoka a cikin wannan ganima saboda ai mu ne muka tara mu ne muka yi wahala mun hau tudu mun hau kwararo mun hau kwazazzabo domin a tara wannan ganima in bakin mun tara ta wannan ganima da ba same ta ba sai matasa suka ce a'a nahnu aula wa haqqu biha minkum mu ne muka fi cancanta da wannan ganima saboda mu ne muka fafari makiyan nan mu ne muka kore su in bakin mun kore su ta ina ne za a samu ganima sai aya ta sauka yas'alunaka 'anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wato ku ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan ku gyara abin da ke tsakaninku na saɓani. ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ala adullukum ala shay'in afdala min as wa siyami waz-zakati wal-hajj shin ba zan ba ku labarin wani abu ba wanda ya fi azumi yafi zakka yafi fi hajji sahabbai suka yi mamaki shin wannan wani abu ne wanda mutum zai yi a ce ya fi azumi ya fi sadaka ya fi zakka ya fi hajji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce islahu zatil bain wato gyara abin da ke tsakani na musulmai ya fi kai sallah ya fi kai azumi ya fi kai zakka ya fi kai hajji shi yasa a can yake cewa wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirin kada a yi sabani in aka yi saɓani za a rarraba in aka rarraba shikenan ƙarfi ya tafi in ko ƙarfi ya tafi shikenan makiya sun samu daman da za su iya rinjaye akan musulmai a kenan kun ga wato gyara tsakani yana da muhimmanci kwarai shi yasa can Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ahdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا wato ai sulhu tsakanin su da adalci sannan a kyautata can kuma sama yake cewa wasulhu khair wato ai sulhu din a gyara wannan shine abin da yafi ainihin alkhairi a wurin ainihin al'umman musulmai gaba daya a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya harhaɗa wasu halayya ko kuma umarni guda uku fattaqullaha ku ji tsoron Allah umarni na farko kenan wa asmi'u zata bainakum sannan ku gyara abin da ke tsakaninku wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin sannan ku yi ma Allah da'a subhanahu wata'ala ku yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya in ku kun kasance mu'minai ne waɗannan halayya guda uku da su ne ɗan adam yake iya rinjaye akan ɗan adam ko ma wane ne shi idan kai riko da halayyar nan guda uku ko ma wane ne a duniyar nan zaka iya rinjaye a kansa idan ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ka bi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma ka gyara abin da ke tsakanin al'umma to ko ma wane ne zaka iya rinjaye a kansa Kar ka ji tsoron rigima da ko ma wane ne domin Allah subhanahu wata'ala a ayoyi mabambanta yana cewa bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidkum rabbukum bi khamsati alatin min al mala'ikati musawwimin kaga yayi magana as-sabru a can hakuri shine wa aslihu zata bainakum saboda idan ba a yi hakuri ba ba za a iya samun sulhu tsakani ba sannan kuma ya kawo tsoron Allah annabi Yusuf sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da wani abu ya rinjaye akan yan uwansa ba sai da haƙuri da tsoron Allah subhanahu domin a lokacin da suka tambaye sa a innaka la anta yusuf sai ce qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allah alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al muhsinin ai yadda al'amarin yake don mutumin da ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma yi haƙuri akan al'amura to Allah baya tozartar da al'amarin waɗanda suka kyautata ayyuka ayoyi da yawa in tamsaskum hasanatun tasuhum وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا idan mutum na maka kitifi da dasisa da gunzugulu to abu guda biyu za ka yi na uku shine wato ka gyara tsakani amma na farko ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala na biyu kuma ka yi haƙuri to duk irin kaidin da zai shirya sai dai koma masa in ya shirya ka lalace sai dai shi ya lalace in ya shirya ka watse sai dai shi ya watse in ya shirya ka kasa sai dai shi ya kasa to wannan al'umma abinda mu muka bari kenan shi sa muke cikin wahala idan ga musiba ta fada ma al'umma sun saki wannan umurni taqwa jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ce garkuwa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم to in baka ji tsoron Allah ba ta ina ne zaka yi rinjaye to mutum na shan giya kai ma ka sha yana caca kai ma ka yi yana zina ka yi yana lewafi, kai ma kana lewafi, sannan yana maɗigo, ke ma kina maɗugo yana shan jini kai ma kana sha menene ya bambanta ka da shi don haka in za ku yi rikici dole zai murkushe ka saboda kamar yadda ya zo a cikin kitabu zuhud na imamu ahmad rahmatullahi alai an samu daga cikin abin da ya gabata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan wanda ya san allah ya saba ma allah to sai allah ya ɗaura masa wanda bai san allah ba sai ya gasa masa aya a hannu idan kai da kasan Allah subhanahu wa ta'ala ka cire ka bijire kai bore ka ka bisa to wanda bai san Allah ba sai Allah ya kawo shi ya ɗaura shi akan kai dinga muzuna maka ana jin wannan lokacin ai duk mu wuce da wannan lokaci to don haka muna da bukatar rinjaye dole sai mu zo mu gyara innamal mu'minuna mu'minuna alladhina الذين إذا ذكر الله qulubuhum wa وإذا tuliyat عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون تو ga kaɗan daga cikin sifofin muminai wanda sai ka saurara ba mamaki ya zanto kana ciki ba mamaki ya zanto baka ciki amfanin su shine in baka ciki kayi kokari ƙoƙari yaya za a yi ka zama irin su, domin wallazina jahadu fina lanadiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin wanda yi kwazo wurin neman dacewa da yardan Allah subhanahu wata'ala Allah ce da sannu zamu daura shi akan safarki Allah baya salwantar da aikin wanda ya ta aiki ka duba uslubi na malaman balaga suka ce uslubu hasrin wa qasr Allah subhanahu wata'ala ya killace amfanin wannan ta'abiri wanda bai da wannan sifofin ba zai iya shiga ciki ba sannan wanda ya tattara sifofin kuma ba za a iya fidda shi a ce shi ba ciki yake ba shine abin da malaman mansu ke ce ma jami' mana ya tattara ya kuma hana ya tattara wanda ke ciki shine dan ciki sannan ya hana wanda bai baya ciki kuma ya shiga ciki ba zai iya shiga ba Allah subhanahu wata'ala yake innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah kawai muminai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala wajilat qulubuhum sai zukatansu raurawa in an ce alwajalu tsoro wajila ya ji tsoro qala inna minkum wajilun mu dinnan muna jin tsoronku, da an ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shikenan sai zuciyarsu Allah alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون دكاتي مسو الله سبحانه وتعالى شيكي ننجكي زي وروا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون سوني وأن دا إنكاتي الله شيكي نن سيجكي روا يكام روا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا أكا كان تامس آيوين الله سبحانه وتعالى sai imanin su ya ƙaru wa ala rabbihim yatawakkalun sannan masu dogaro ne ga su subhanahu wata'ala kaga waɗannan sifofi malam wato da yawa daga cikin al'umma mun rasa su a yau yana da wahala kaga wani mutum an ce da shi Allah ya ji ainihin Allah a cikin ransa kai hasali da yawa mukan faɗi Allah ne ma a baki amma ba a cikin zuciya ba wannan kuma ya ci karo da karantun alkur'ani يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون mukan ce Allah Allah amma a baki na shiga mota بارا bariya daga cikin waɗanda muka shiga mota akwai waɗanda ba su kallon alƙibla Ina gaba su an kare ina cewa sai ɗaya daga cikin su take cewa kalle su suna iƙirarin musulunci za su ce suna azumi amma sai dare yayi su koma suna bin ƴaƴayen mu a cikin musulman ba ana samun wannan ba to allazina innamal mu'minuna allazina idza zukira Allah wajilat qulubuhum mu'minai sune waɗanda in aka ambaci Allah subhanahu wata'ala zuciyarsu sai ta rawa wanda inda irin yanzu ne sai ka ji likita ya ce maka ka samu maganin bacci ka sha in ba haka ba za ka samu heart attack ko ma ka ga karatu irin na abin nan su Usayd bin Hudayr radiyallahu anhuma wanda zai ɗauki ƙur'ani ya dinga zuba kuka jikinsa na raurawa ka koma ka ga mutane irin su abdul malik khalifa daga cikin banu umayya wanda yake bawan allah ne nagari in ya ɗauki ƙur'ani sai ya ɗauki aya ya dinga kuka da shashaka har sai an kira alfijir yana nanata wannan aya yana tadabburinta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda ya fara nuna ma al'umma wannan tarbiyya wata rana kamar yadda ya tabbata a cikin sahih ya kira abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an yace zo ka karanta mani alqur'ani abdullahi dan mas'ud kowa ya riga ya san kowa ne radiyallahu an annabi daga cikin abin da ya masa na lasisi da ya basa yace man arada an yaqra alqur'ana ghaddan tariyan falyaqra'ahu ala lisan ibn ummi Ab. don mutumin da yake son ya karanci madarar alkur'ani kamar yanzu yake sauka ya je ya karanta shi a harshe irin na abdullahi dan mas'ud radiyallahu an sai annabi ke zo ka karanta mani wasu ayoyi daga cikin alqur'ani abdullahi dan mas'ud radiyallahu an sai tsoro ya kama shi yace aqra alayka wa alayka unzil zan zan karanta maka alqur'ani bayan akan ka qur'ani ya sauka annabi ya ce eh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni uridu an asma'ahu min ghairi ina son in ji qur'anin daga wani baki wanda ba nawa ba abdullahi dan mas'ud radiyallahu an sai ya dauko suratul nisa ya fara karanta wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bi dhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi was sahib bil janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum har sai da ya kai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya kake tsammani idan muka zo da al'ummomin shaida sannan kuma kai muka zo da kai shaida akan waɗannan al'umma yaya za ka yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya keke da kuka ya ce hazbuk ya isa ya isa ashe kenan kun ga daga cikin sufin muminai su ne waɗanda in aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala sai zuciyarsu ta raurawa idan aka karanta musu ayoyin Allah sai imanin su ya ƙaru sannan ga Allah kaɗai suke dogaro shi yasa wani daga cikin magabatan malaman mu yake cewa jima'ul iman at-tawakkulu ala Allah imani ran kaf ɗinsa shine dogaro ga Allah subhanahu wata'ala in alkhairi ya same ka ka san Allah ne subhanahu wata'ala in sharri ya same ka ka san Allah ne ya jarrabe ka da wani abu sakamakon miyagun ayyuka da hannayenka suka gabata amma da yawa daga cikin muminai ko musulmai a yau yana da wahala ka same mu da irin wannan tawakkali yadda nake faɗa da yawa sau da yawa idan asara ta sami ɗan adam baya dangana sai a ce da kai wane ka tashi tsaye domin wallahi al'amarin babu hankali shagonka ya kama da wuta motarka ta faɗi a fatakwat sannan 'yan fashi sun shiga gidanka shekaran jiya wannan abu a ce da hankali a cikinsa wane ka tashi tsaye tawhidi ya tafi ni kuma sautari ina cewa ka nuna mani mutum ɗaya ɗan adam wanda ya zo ya same ka ya ce malam don Allah ka sa ni cikin addu'a samun da nake yayi yawa an jefe ni ka roƙi Allah samun da nake ragu ka taɓa gani wannan don haka babu babu tauhid fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin wa tawakkal ala al ka dogara akan wannan wanda ba zai mutu ba duk kowa zai kare amma shi yana nan subhanahu wata'ala to wannan shine abin da muka rasa abin da ka gansa yadda ka gansa ko da kai baka so ganin sa ba haka wanda yayi shi yake so ya gansa to in ka sallama sai ka hakura sai ka huta zuciyarka ya zanto ta huta sau da yawa ina faɗa nakan ce in ka kasa mutane gida ɗari kashi tamanin masu hawan jini su suke ɗaura ma kansu ashirin ne kawai masu hawan jini na Allah da annabi me yasa saboda ka sa rayuwar wani akan ka dan me wane ya zama wane me yasa sai wane za a ji me yasa shi yake faɗa mai yasa sai da umarnin za to kafin ka ce me zai ga jini ya haye kaman kwata Ka ga zaman lafiya ba za ka ganta ba amma ka yi haƙuri abin da ka gansa dan yadda nake wa Allah wani kirari subhanahu wata'ala mai yin yadda ya so ko da kai baka so shi yadda ya son ba sai Allah to in ka gane wannan sai ka haƙura malamai suka ce da wannan muke iya gane cewa imani yakan ƙaru kuma yakan ragu kamar da Imam Bukhari rahmatullahi alai ya bawa ba wani babi hakan nan da irin wannan inkiya imani yana ƙaruwa da yawan ayyuka sannan kuma yana raguwa da tsananin zunubi idan mutum ya riƙe zunubi yana aikatawa sai imani sai ragu amma lokacin da ka yawaita nafila ka yawaita sadaka ka yawaita karatun qur'ani kai kanka kakan ji cewa yanzu a yanzu da jiya ba daidai ba ne. yanzu ka ɗauki kanka a halin da kake ciki a yau ai za ka ga wani baya sallah misali cikakkiya a cikin jama'a amma yanzu za ka ga masha Allah ya zage damtse yana zuwa a yi sallah da shi akwai mutumin daga cikinmu wanda za ka ga ba mamaki fin zuwa Ramadan sallah take wuce shi amma yanzu baya son a ce ya rasa sallah a cikin mutane cikin Ramadan a kenan kun ga imani yakan ƙaru da yawan ayyuka sannan ya ragu da sabo ayoyi mabambanta da yawa a cikin alkur'ani sun tabbatar da haka Allah subhanahu wa ta'ala na cewa wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana cikin koyewa ne ne wannan aya ta kara mashi imani ashe da wannan muke iya fahimta imanin na iya karuwa imanin na iya raguwa huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ashe imani yakan ƙaru da yawan aiki na alkhairi sannan kuma yakan ragu da ainihin zunubi don haka muna fatan Allah ya sanya mu daga cikin wanda imanin zai dinga karuwa to gashi nan alladina alladina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ga cikon sifofi guda biyu waɗanda za su cika sa guda uku nan da suka gabata sifa ta farko cikin ukun farko an ce idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala zuciyarsu za ta raurawa in an karanta musu qur'ani sai su kece imanin su ya karu ba su da wani al'amari da suke yi idan ba dogaro ga Allah ba subhanahu wata'ala to sifa ta hudu alladina yuqimuna as su sune waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan daga abin da muka ba su na arziki wanda muka azarta su su ma suna ciyarwa waɗannan su ne kaɗan daga cikin sifofi wato na muminai in ka koma wasu wuraren kuma can misali kamar abin a cikin eh, suratul ahzab za ka ga wasu jerin sifofin nan ma an kawo in ka koma cikin suratul tauba za ka ga wasu jerin sifofin ma an kawo Allah subhanahu wata'ala na cewa at-ta'ibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal-hafizuna li hududillah wa bashshiril mu'minin kaga mu'mine kai musu bishara waɗanda suka tattara sifofin nan guda tara cikon na goma shi ne zai mai da su ainihin muminai ga su da yawan tuba ga su da yawan ibada ga su da yawan azumi ga umarni da kyakkyawa ga hani da mummuna ga dai wasu abubuwa nan daban-daban yana ɗaya daga cikin sifofi na muminai can kuma idan ka koma ali imran nan ma ya kawo wasu guda biyar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashab wato ga su da haƙuri ga su da ainihin gaskiya ga su da ciyarwa ga su da istighfari waɗannan kaɗan kenan sannan in ka koma cikin azab can ma ya kawo innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما to duk waɗanda suka tattara waɗannan sifofi ya tattara a can ya tara a nan ya tara a can to me Allah ya kira su ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim don mutumin da ya tattara waɗannan sifofi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da kansa ya ce ula'ika humul na haqqa waɗannan su ne muminai tsantsa kamar yadda kuma a can yake cewa ula'ika humul na haqqa wa atadna lil kafirina azaban muhina can ya ce su ne kafirai tsantsa nan kuma ya ce su ne muminai tsantsa menene waɗancan suka yi mai da su kafirai sun ƙaryata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا sun karyata ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su imani da ƙur'ani ba suna neman su samu wata kafa wacce za su kawo saɓani da rabuwan kai tsakanin muminai sakamakon wannan Allah sai kira su ne kafirai an a to nan ma kuma waɗanda suka tara waɗannan sifofi guda biyar idan an ce iqamatu sala ai da sallah da kuma ciyarwa ba shi bane wai ka zo ka yi bire malamai a wurare mabambanta sun yi bayani abinda ake nufi da iqamatu sala wato shine kayita ta da jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ruku'in ta a cike sujada sujada ta a cike karatun kuma a tsanake komai naka yazo a zanto akwai ismi'inan akwai natsuwa a ciki in ba a samu wannan ba ba a kiran wannan sallah Allah subhanahu wata'ala yace utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un a can kuma ya yabi mu'minai yace la rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar duk inda za ka ga an yi magana muminai za ka ga an yi magana ibada ka duba Sa'ida maryam alaiha salatu wassalam a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai fara ba ta umarni sai ya magana da sallah ya maryamu kunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in in ka koma kuma umarni ga muminai ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun duk inda ka kewaya zaka ga sallan nan ita ake umarni da ita me yasa saboda ita ce za a fara tambayan bawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ran alkiyama idan sallah ta yi kyau akwai yiwuwan sauran ayyuka za su yi kyau domin abin da ake tsammani don mutumin da zai iya kare alƙawarin Allah sau biyar a rana ba tare da ya saba ba to da ta yiwuwa akwai yiwuwan cewa abinda sai shekara zai na nanatu za a same ka kaka da wannan abu misali kaman azumi kaman zakka kaman haji kaga sai shekara shekara to in dai an same ka da wannan alkawari a cike ko da yaushe ana samun ka to akwai yiwuwan tsammanin waɗancan alkawuran ma za a samu ka tsallake amma idan wannan alkawari bai cika ba to kuma ina ne ake tsammanin wani alkawari ya samu a don haka ula'ika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne muminai tsantsa na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da matsayoya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa maghfiratun da wata gafara wa rizqun da wani arziki karimun mai girma wanda babu wanda ya san girmansa sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga sai ya kawo siyaki a cikin nakira yace lahum maghfiratun wata gafara wacce yake ba wanda ya san irinta domin in an ce an nakira abinda ba a sani ba wato ma dalla ala ghairi muayyan shine da yake nuni akan da ba a sani ba domin da ya ce lahumul maghfiratu war rizqul karim suna da gafara sananniya sannan kuma suna da arziki mai girma amma shi ma sananne amma sakamakon aikin da suka yi na bin Allah da haƙuri subhanahu wata'ala yace suna da wata gafara babu wanda ya san irin wannan gafara suna da wani arziki babu wanda ya san wannan arzikin arzikin mai girma shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara mana yace lallai a cikin aljanna ma la ainun ra'at ido bai taba gani ba akwai abinda ma la udhunun sami'at kunne bata taba samun labari ba wala khatara ala qalbi bashar sannan kai tunanin ya ma aljannan take akwai abinda baka taba gani ba don haka shine arziki mai tarin girma idan ka koma babu na irabi wannan ana kiranta halul lazima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 wato khalidina dinnan ana kiranta halun lazimatun sabita in sun shiga to su sun zama abin abin ya zama su sun cuɗanye shi shi ma ya cuɗanye su babu ranar da za a ce wai to yanzu ya tenuwa ɗinka ko kuma lokacin da za ka zauna ya expire yanzu ka fito ka bar aljannan a'a aljannar ta kake kai ma na ta muna fahimta to ga tafsiri mun ɗauko amma an ce da ni lokaci kuma yayi na eh, to za mu dasa aya in insha Allah wai hausawa suna cewa laifin daɗi shine a ce abu ya ƙari da Allah muke roƙo ba mu dacewa akwai kaɗan daga cikin tambayoyi na jiya waɗanda aka rubuto a kamar haka eh, assalamu alaikum ya mutu wato ya yi haɗari sai ya kashe wani mutum sai ya mutu to bayan kwana biyu shi wanda ya kisan shi ma yanzu sai Allah subhanahu wata'ala sai ya anshi rayuwarsa to yaya magana kafara magana kafara magadansa sai su ɗauka a karkasa ma kowa daidai ƙarfinsa a sauke masa domin ya tabbata a cikin siha da kuma sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan bayani mutumin da yake ainihin akwai azumi a kansa na bakance ko kuma na ramuwa to annabi ya yi umarni ya ce a rama wannan azumi fa inna zainallahi a haƙƙo an yaqda domin bashin Allah shi ya fi cancanta da abiya don haka sai a raba wa magada wannan gado don su samu sauke masa nauyi wannan yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi da basira amin malam tambaya ta ita ce kamar haka shin me ya hukuncin masu yin wasa da abun buga caca amma kuma ba cacan suke yi ba sannan kuma malam me hukuncin wanda za a sa mai kuɗi a ce idan ya yi wani abu kaza kuɗin ya zama nashi shin wannan caca ne to aliyu radiyallahu anhu yana cewa ijtanibu masalika tuham duk inda zaka kai kanka wanda zai jefa ka cikin zargi to bai kamata musulmin kirki ya samu kansa a ciki ba yadda nake buga misali ne kamar kai ne yanzu ka ɗauki kwalban golda amma ya zanto zamzam ne a ciki sai aka ganka kana ta afa kwalban golda amma kai kaɗai ne ka san zamzam a ciki wanda ya ganka da ita me zai tsammani kana sha giya amma sai ka ɗauko kwalbar maltina kuma giya ne a cikinta wanda ya ganka da ita mai zai tsammani kana sha maltina don haka duk abin da zai kai ka zuwa ga batanci da zubar da mutunci bai kamata a samu kanka ainihin a wannan wuri ba saboda haka sai ka bar wannan ka yi wani wasa akwai wani wasa wanda ba wannan ba wanda musulunci ya kawo maka misali koyan harba kiriya misali eh, tseren doki sannan kuma koyan iya ruwa wannan wani al'amari ne wanda musulunci ya halatta maka shi to sai kuma tambaya ta biyu da yake cewa a sa maka wani abu wannan ba caca ne. musulunci ya san wannan wannan ana kiran shi aljulu ko kuma alja'ala shine a sanya wani abu a ce duk mutumin da ya yi kaza to za a shi kaza amma da shar'in ya zanto abin da ka yi ya zanto abin da ba zai cutar da kai bane kuma zai zama yana da amfani ga addini kamar a ce wane ne misali zai yi sauka daga kaza zuwa kaza ko ya karanta kaza zuwa kaza to za a bashi kaza wannan babu laifi kamar cikin yaranka kana so ka hammasa su ka ƙara musu tajji'i ƙwazo wurin karatun Qur'ani sai ka ce to na sanya dubu ɗaya yau don mutumin da ya karanta izufi biyar cikin ku kenan nashi wannan ya halatta abinda zaka karanta ka nuna wa mutane ainihin wato eh, addini su su samu tarbiya sannan kuma addini ya ci gaba amma wani abu wanda ba wannan ba wannan kuskure ne kamar yadda na shiga riga wata rana sai na samu an taru wai wa me ne faru wai wani yaro ne ana musu an sa kuɗi ya ce zai iya shan fiye wata leda sha biyu to ya sha amma kuma sai da aka murgina shi kaga zai kashe kansa wannan ya zama wala tulqu bi aydikum ila tahluka wani kuma shi ya mutu murus menene matsalarsa wai kullin gishiri ce wallahi zai iya sha ya sha kuma amma ya mutu to kaga irin wannan ba irin wannan ba mai tambaya ta gaba yace Allah ya ji kan malam tambaya ta ita ce Allah gafarta malam ina neman ƙarin bayani game da kissan nan da akan ce an yi kwana uku a gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba tare da an ɗaura tukunya ba sai dai dabino da ruwa yaya ingancin abin yake wannan hadisi ne wanda ya tabbata a cikin bukhari da muslim daga urwa bin zubair radiyallahu an shi ya kasance yana tambayan aisha radiyallahu anha to me kuka kasance kuna yi sai tana cewa kunna nut'imul aswadain ko kuma nat'amul aswadain mukan ci ababe ne guda biyu wato ruwa sai dabino ba ma kwana uku ba akan yi wata ɗaya ne ma ba daura sanwa ba sai dai ta ce ghaira anna lahu jiranan min al annabi ya kasance yana da maƙwauta daga mutanen madina radiyallahu anhum su suna kiwon bisoshi wato kananan dabbobi sukan tatsi nonan su sai su bamu in annabi ya sha sai a rarraba mana sai mu ma mu sha kage in kai ne kake da wannan eh, abin nan mata ke to baban fahad ni dai ina tunanin na zame maka kaya da jidali ma haƙura kawai ka kai ka kaga kai baka damu ba ni ma na huta da amma sun suna nan sun yi haƙuri fa ma wahanu ne ma hum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin sannan yake cewa sa'an ina roƙon malam da ya sanya ma'aikatan jihar Kaduna musamman malaman makarantar firamare a cikin addu'a a sakamakon rashin biyan salari na watan abrilu da kuma Mayu na wannan shekara domin atof 100% in ji shi kenan a wannan tambaya 99% duk ba a biya su ba da fatan malam zai sha ruwa lafiya to wannan ai kokon bara ne za mu jefa zuwa ga mai girma gwamna mu ce to ga dai abin da ɗaya daga cikin talakawansa ya aiko don haka sai ya duba girman Allah ya duba san shiga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gano wannan matsala daga ina take saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan mutum ya yi muku aiki ku biya shi kafin gomen shi ya bushe a don haka mai girma gwamna sai ya duba ya ga wannan matsala daga yana ne ta samu asali a yi kokari a yi adireshin nata za mu dasa aya nan abinda muka karanta daidai Allah ka mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wani bawan Allah ya aiko da Qur'ani yana da baran addu'a wurin ƴan uwa musulmi da mu da shi Allah ka biya mana bukatunmu wani bawan Allah ya aiko mu da kurame hisnul muslim wanda yake an tarjama shi da turanci shi ma yana da bukatan addu'a Allah da mu da shi ka biya mana mu abinda muka karanta daidai Allah ka yafe mana wanda muka muka karanta daidai Allah ka mamu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allah ka yanta mu yawa a cikin wannan wata mai albarka abinda za mu iya Allah ka huwace mana wanda ba za mu iya ba Allah ka ya abin nan ka sauwaƙe mana shi ka raba mu da shi waɗanda suke cikin tsanani ya Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya ƴan mata da samari da suke neman aure Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari wannan shugaba namu Allah ka ba shi lafiya Allah ka ƙara masa tsawancin kwana ka ba shi lafiya da tsawancin kwana ya Allah ka haskaka masa hanya ka nuna mashi daidai ka taimake shi akan bin yin daidai waɗanda suke wa wannan gwamnati zagon ƙasa Allah ka sa su gane su daina in za su gane idan ba za su gane ba Allah ke musu abin da ya dace da su akwai wasu mutane da ake kiransu NDE wato Niger Delta a menene Avengers suna kawo tarnaki a wannan ƙasa Allah muke roƙo ya sa su daina in za su daina idan ba za su daina ba Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya masa ba idan ba za su daina farfasa bututu ba Allah ka sauka musu da bala'in da ba za su iya ba ina so duk wanda yake a nan da wanda zai saurari karatun nan ya musu addu'o'i guda biyu idan za su shiryu ya Allah ka sa su daina idan ba za su shiryu ba Allah kai mana maganin su irin bala'in da ya sauka wa fir'auna da samudawa da adawa matukar ba za su iya ba Allah ka sauka musu da shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب